آله وصحبه ومن والاه أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم من رانر لهدي watan ramadan yana da kwana goma sha biyu alif ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya kuma yau shine daidai da ɗaya ga watan maris watan mars kenan alif ɗari hudu da shekara ta dubi da shirin da shida miladiya wannan shi ne mu na goma sha ɗaya a wannan farfajiya ta savannah bank da ke kan titin ahmadu bello a cikin birnin sokoto muna cikin suratu ɓaha wanda ajiya mun kai ƙarshen aya ta saba'in da uku za mu tashi aya ta saba'in da hudu da kuma abin da ya biyo baya insha Allah alarma bismillah إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى الله يتي إنه من يأتي ربه مجرما حقيقة شأن يدى الأمر يتشيني wanda duk ya isa zuwa ga ubangijinsa ya ce wa ubangijinsa mujiriman alhalin kasancewarsa mai aikata laifi an ce yi yaƙi an ce bari yaƙi bari an hana yin kaza da kaza ya shi kuma ya yi an ce lallai a yi kaza ya ƙi to da wannan ya zama mujirimi fa inna lahu nara jahannam fa inna lahu jahannama to lallai wutar jahannama ta tabbata a gare shi in ya mutu ya koma ga Allah ba a yace masa ba la ya mutu fiha wa la ya haya ba zai mutu mutuwar da za a ɗauke rayuwarsa ya huta a cikin aljanna ba a cikin wuta ba kuma ba zai rayu rayuwa ta karanci da zai ji daɗin ta ba wa man ya'tihi mu'minan wanda ya zo wa Allah ya zo masa shi ubangiji kenan mu'minan alhali yana mai kaskatawa da saƙon da ya aiko ta hanyar manzansa ada amila salihati kuma dama tuni yayi ayyukan sa nagara a duniya qaulaika lahum darajatul ula wayannan su ne suke da darajoji mafiya ɗaukaka a sama ko masu ɗaukaka wayannan darajojin su ne jannatu adinin aljannatai ne na zaman dindindin tajri min tahti al-anharu korama korama ko koran koramu suna gudana a ƙasan wayannan aljannatan ba tare da an yi musu rani ba na fiha za su dawwama a ciki wa zalika wa zalika man tazakka wannan a shigar da mutum aljanna shine sakamakon wanda ya tsarkake zuciyarsa ga biran shirka da munafunci ya tsarkake ayyukansa ga biran kage da kuma rashin tarbiyya wanda ya samu ɗaukaka da haɓaka da imani da ayyuka na gari wannan maganganun guda biyu malaman tafsiri suna da ra'ayi guda biyu ra'ayin farko shine suka ce su wayannan matsafan su ne suka fara yin wannan wa'azin suka ce to لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مؤمنا فإن له مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجة لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى هذا ما كان في قراءة ديك آه، تكلم ما لم نذكر سبعة وانا رأيي أخي ابن جرير الطبري وانا شيء الظاهر من الرأي وعطى ذلك ابن كثير الذي كان صدرهما لإمام الشوكاني آه، الإمام القرطبي يكاونا رأيي بيتي تو إن هكذا wayannan matsafa ne shi ko matsafi ɗan duniya ne tantagaryar ɗan duniya ne ba abin da ya san Allah ya mutane a fili kuma duk matsafi mugu ne ba wani matsafin da ba mugu to ina mugu kuma ina irin wannan wa'azi ga mugunta kuma ga wa'azi zai yi waka ya ka ce a'a ai shi alqur'ani anan yana kawo maka magana ne a matsayinka na mai hankali kuma babban manufarsa shine ɗaukar izina daga magana ba wai ya kosar da kai da labari ta yi wa a daidai wannan mashhad ɗin saboda kun san ko masu fim wajen fayafaye da suke yi suna ɗaukar salo ne na irin labarai na da da ake bayarwa kafin a fara fassara fim a aikace ya fara yin ta a rubuce ne ko daga cikin alhadaratul qadima wacce suke da masrahiya eh, akwai larabawa saboda waƙoƙinsu tun na da da can sun turanta mana mashahid na na abubuwa da suke faruwa kuma in sun tashi faruwa za ka ga gida-gida ne shine abin da yanzu a yaren fim ake cewa sin shi kuma sin in an haɗu da sin da sin da sin dinarewohat ɗin nan suke haɗuwa su ba da shi kuma ethicot ɗin shi yake haɗuwa ya ba da siris to kuma gaba ɗaya ita kistar wani lokacin tana fita a cikin sirri ne ko ta fita a cikin ethicot ko kuma a collection of ethicot to yadda faifan yake ne kowane sin wanda a tsohuwar hausa a lokacin ana wasan kwaikwayo na dandamali ana cewa fitowa sai a ce to a fito gidan wani a fitowa ta ɗaya a fitowa ta biyu a fitowa ta uku lokacin tuya ake yi a bayan gini ta shirya abin da za a ce a fito gaban jama'a ta ake duka fitowa to wannan shi ake kira ki to a cikin sin ɗaya ana yin scenario ana yin wasu abubuwa an yi kaza an yi kaza an yi kaza sai a tabar man sai kuma a sake fitowa wata fitowa to shi Alƙur'ani in ya tashi muhimman abubuwa yake bayyana masa a dukkan fitowa zai iya yiwuwa fitowa ɗaya zama tana da samar scenario ɗaya to a nan a cikin faifan tarihin annabi musa alaihi salam a gabar arangamansa da fir'auna fitowa muƙabala tsakaninsa da saharatu fir'aun ai kaga za ka iya kiranta ba ne guda idan ka ɗauki kisar a matsayin siri da shi yana din ya kunshi sin sin misali a yasa akwai sin ɗin farko da aka fara shirya mukabala, akwai sin ɗin fir'auna lokacin da aka ba shawara ga waɗanda za su gayyato akwai ɓangaren zuwan su waɗannan matsafan da irin jingar da suka yi da fir'auna akwai ɓangaren bayyana a fili ga su ga annabi musa da kuma maganganu da suka yi annabi musa kai za ka fara ko mu za ka fara yake ku fara to kuma a taho sin na kusa da ƙarshe shine yanzu za a fara amma kan a fara farko abin da annabi musa ya fice da shi shine wa'azi walakum la taftaru ala allahi kadiban fayashatakum fayushikakum qira'atan bi'azabi وقد خاب من افترى to kaga a wannan scenario din an taƙaice maka wa'azin annabi Musa a cikin jumlar da za ka iya gani ba ta yi wa'azin nasa ya su shine wannan tunda annabi Musa ba da larabci ya magana to sai kuma a tafi na su kuma sai suka tattaru cewa to a tsaya fa nan Musa fa yana nuna ya ta musu aiki ya fara sa mutane shakka ya za a yi ne ya za a yi ne tanaza'u amrahum bainahum wa asarru najwa to kaga sai qur'ani bai dauko maka tafasil categorically na me suka tattauna a wajen amma sai aka ɗauko abin da yake da alaƙa da shirya shi ƙur'ani kullum shirya littafin shirya ko labarin zai baka kuma tarbiyyantar da kai ke a cikin labarin ba littafi ne kawai na adabi ba akwai adabin a ciki amma dai ba maksudinsa shine gamsar da sha'awar ka ta jin labari ba yaza kawai an ce sai suka fito suka ce inna hazani ko in hazani la sahirani yuridan an yi yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al-musla fa ajmu kaydakum thumma tusaffa laqad aflaha al-yawma man ista'ala Wa anan Allah ya ba mu labarin duje to ya za a yi in nasara za a yi mana kaza ta Allah ya gama to kaga wannan za ka ga cewa scenario hat ne da cikin wannan sai yanzu sin na karshe shi ne an fito lokacin actual abin da ya tara su shine ku annabi Musa ya jira su sun watsar da igiyoyin shi kuma annabi Musa ya ya ya saki sandarsa ga sanda ta haɗiɗe abin da aka yi na rufa'i wataƙila nan take a wajen wataƙila kuma sai da aka kowa ya koma gidan su ko matsafan nan wannan ya gana da wannan wannan ya gana wannan daga baya sai suka gane kila kuma kafin shafin annabi musa sai ga shi annabi musa aikinsa shine kira zuwa ga addinin allah mu wayannan mutanen azzahir kamar kibdawa ne da wahala su zama bani isra'ila kamar kibdawa ne tunda sahara su fir'aun ake cewa shi tunda bani isra'ila ne za a iya faɗa wa'azin ya rata to a cikin wa'azin sun gane cewa ɗakin nan laifin ne babba kuma annan musa ya ba su training ya wa'azantar da su akan cewa in har kuka tafi zuwa ga Allah da laifi ga abin da zai muku kuka tafi kuma ba laifi kuka yi aiki na garga abin da Allah zai muku shi yasa a wannan wajen sai Allah ya ɗauko mana magana su matsafan har ma sun zuwa a sun gane wa'azi sai suka ce innahu man ya'ti rabbahu مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمن قد أمن الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى أما سنسان الجنة ما سنسان جهنم سنسان الجنة كاجا يجب أن تعشي لك من دعوة الماجرين على بيت إليه هكذا to amma wasu daga cikin malamai kamar irin su alwahidi da ibn ashur alwahidi a cikin tafsirin sa al-basir da ibn ashur yanzu ubangiji ne yake labarta mana sai ya tsaya a daidai inda suka ce lan nusiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fatara sun gama da fir'auna sai Allah ya kuma yake fayyace mana innahu bamiru sha'an sani fa dama man ya ci mu'minan mu ce ubangiji mana wannan bayanin da kansa to anan yawanci malaman tafsiri suka cewa arraji shine kaza saboda ba wannan safari ne na in an dau wancan in an dau wannan ba laifi in ma dai sune dai sun faɗa gaskiya kuma Allah ne dama Allah yana haka a cikin alqur'ani wanda gwada Muhammad al-Amin a cikin al-Adwa'ul Bayan wani lokacin yana kokari ya kawo maka dalilin da zai sa a ma'anar da dalilin da zai sa a ma'anar kuma sai ce maka dukkan su za su iya tafiya su zama abin karɓa za a fassara wannan nasu za a ce sai Allah ya ce innahu ya ce rabbahu ko a ce sai Allah ya ce mana su matsafan sai suka ci gaba da bayani innahu ya ce rabbahu duk wanda kai ba yi sako ba kuma kai fassara mai kyau Wani abin da suka faɗa haka yake a cikin alqur'ani Allah maɗaukacin sarki a yake faɗa mana كما يدك في سورة الفاطر والذين كفروا لهم نار جهنم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور نعم Allah ya ce wa inda suka kafirta wutar jahannama tana nan tasu ce an tare da mutunta la yuqda alaihim ba za a dauke ransu ba domin alqada'u anan yana nufin kashe su ko shi sa alkiyama ake kiranta da suna qadiya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kira ta da suna qadiya ke cewa ما abinnan wa ma man uce kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri wa lam adri ma isabiya ya laita kanat al qadiya ma dai al qadiya al qiyama to da ba za a ji ta ba sai an mutu dole jam ta tafiya al qiyama shine a mutuwa ba wani wanda zai shiga jami'a a Najeriya ba yayi jam ba sai al qiyama ko ya sai dibi ita ma alkiyama tana da wannan kadarfan sai an tsallake shi ne mutuwa ba wanda ya tafi zuwa alkiyama ya tafi zarce daga duniya kawai ya tsara karasa alkiyama ba tare da ya mutu ba da shi yasa sai aka kira ta alqabiya mai kashewa shi yasa Allah ya ba mu labari cewa 'yan wuta wana dau ya maliku wana dau ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makizu wada da za su yi ta dumi a cikin mutu suna ta kira suna ta dumi ya maliku na ga ya mala'ikan da yake tsaron su maliku li yaqdi alaina rabb ko ubangijin kai kashe mun gaji da wannan azaba kaga alqaba'u tana zuwa cikin ma'anonin da akwai ma'anar mutuwa to Allah ya ce la yuqda alaihi fa yamutu ba za a yanke hukuncin su mutuwa balle su mutu ba mutuwa a cikinta ba a kashe su balle a ce sun mutu su ce saura kwana nawa ne ma duka duka wai ma yayi amarya wala yakhaffafu anhum min azabiha kuma ba za a rage musu azabar ba a sassauta mu kazalika najzi kullu kafurin duk wanda ya fitin cewa Allah ya kafirce haka muke musu sakamako mu tashi a wuta kaga ba a rayuwa a cikin rayuwa ta karanci kuma ba a mutuwa hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim daga abu sa'id al-khudri Allah ya kare da a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa amma ahlun nar allazina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyauna amma fa in wuta na gangariya masu shiga cikin ta na asali ba a kashe su a ciki ba mutuwa ba rayuwa kuma a wani irin garari da su ba rayu ba kuma ba mutum walakin nasun asabatuhum na rubi naru au dhunubi aw qala yahu. amma akwai mutanen da su ba 'yan wuta ne na gidi ba su kuskure suka yi wuta sun shiga wuta ne saboda zunubai ko kusakurai fa amatahum imatatan sai an kashe su wata irin kashewa hatta idan kanu fahman, sai sun zama baƙaƙe irin kamar gawayi azina bi shafa'ati sai Allah ya bada izini a yi ceto faji a bihim zaba'ira zaba'ira sai a zo da su gungun jama'a gungun jama'a fabussu ala anharin jannati sai a rarraba su a ɗaiɗaita su a cikin koramu na aljanna sun matsila sai a ce ya ahalar jannati a firu alaihi ya fi yan aljanna kuwa tso musu ruwa bayan butu na nabatal hibbati sai su fito sai kaga sun tsoro naman jikinsu ya fara tsowa irin yadda wato irin yadda tsoro yake fitowa irin a bakin ruwa din nan za ka ga irin wani tsiro da yake bakin ruwa ba shi da tsari sosai lange-lange za ka dinga ganin sa shine alhibbatu bi kasr alha kunu fi hamid al wacce take fitowa a daidai kusa da tumfudar ruwa ruwa yana bugar da su'a kaza sun shiga aljanna sai a dinga ce musu ga waɗanda suka taɓa shiga wuta nan sai su roki Allah sai a canja musu suna sai su koma utaqa'u ar-rahman ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى to a cikin abubuwan da muka karanta a baya mun ji cewa annabi Musa ya zo da mu'jiza su kuma sun zo da tsafi shi kuma tsafi a cikin karatun da muka yi Allah ya ce din ne shi da zai taɓa samun nasara wala yuflihu as-sahihu haythu ata to tsafi ka iya cewa shine gamamman suna na wasu jerin wasu abubuwa da Allah maɗaukacin sarki ya hana wanda ba shi kaɗai ba ne akwai wasu abubuwan da suna tare da shi tsafin amma ba shi kaɗai ba ne wanda kika Allah maɗaukacin sarki ya hana wanda daga cikinsu akwai gori wanda shi gori wata ibada ce ta musamman da ake yi wa aljanu da siga ta al'ada wanda za ka ga a larabce idan da za a ce maka buri sai dai kawai a ce maka ko sha'awaza hukuk ta hibarin arwa wato wata al'ada ce ta kiran aljanu wanda su 'yan bori suna yin rukiya irin tasu shine eh, bai rukiya yake cewa wannan girkar da suke in za su ce in za su hau korin ayi rukiya ce nan ta da larabci sunan ta kenan rukiya in suka yi rukiya sun fi kirawo aljanna to a cikin wannan rukiyar ne suna yin abun da shi aljanin ya yarda da wannan abun akwai alkawari tsakaninsu da shi kuma sannan suna kaddamar masa da ritual isa su yake kiran bori ritual za ga ai bori kamar cultism sai a gabatar masa da wa'yansu abubuwa da yake so shi yasa za ga yan mori kwararru ne akan sanin aljanu da haka suna iya magana da yaren da aljanu za su iya fahimtar su kuma suna iya gane ɗabi'u na aljanu da haka shi yasa suke tantancewa idan za a hau ɗan mero watakila sai kaga ana ta'amuli da sukari ko wani abu mai danginsa idan za a hau sarkin rafi sai ka gani inda aka zaba sai an zubar da shi a yi taɓarin ruwa in za a hau inna uwa su sai ka ga an kanan na kai kafafuwa idan za a hau malam alhaji sai ka ga ana wani abu na karatu karatu haka da ɗan ustazanci ustazanci ko addini addini haka ko ne malam alhaji ko <laughs> za a malam alhaji shiga sunan dai aljanu ne su kuma wani abin gaske ne kai shi kuma suna haɗawa da wa'yansu abubuwa da kai tsaye abubuwan haramu saboda ‘yan bori akan samu masu yin asiri akan samu masu yin daddabar akan samu masu yin waɗansu abubuwa da yawa sai zama abubuwa ne da yawa suke haɗuwa a cikin al'adar su shehin malaminmu malam farfesa buza yana da maganganu da yawa kan wannan din a munasabat da yawa an yi a jami'ar bayero tsakaninsa da ko impossible tun lokacin malam ja'afar allah ya samu da yana da rai da wani lokaci da malam sani ashir da sauran to bayan bori akwai tsafin shi kansa wanda shi tsafi ma iya cewa kowanne inda za mu yi ta'amuli da shi sai tsaki shi ana nufin amfani da layi ko waɗansu kalmomi ko kuma wata hadaya da kyaututtuka da ake bawa aljanu sai a jingina musu wani iko na kariya ko kuma na cutarwa wanda sunansa da larabci a bahaushe kuma yakan ce asiri wanda an ce asiri din shine asiri ne da asalin asihir hanyoyin gudanar da shi din wani lokacin ana yin amfani da dabo wanda shi ma dabo wani abu ne mai zaman karsa, amma aka ce asali dabo wasu dabaru ne na sirri ko kuma wani aiki na koye don cimma manufa ta hanyar ko dai tsafi din ko kuma ta hanyar lissafe-lissafe ko ta hanyar kimiyya yasa za ka ji an ce hausa ba dabo ba to da haka dabo idan ya zama ya fita daga asalin tsashi sai zama asalin mujarrabin kalma ke kawo ta amma yawanci yadda ake amfani da shi salo ne na gudanar da tsashi akwai tsubbu asalin tsubbu daga tsubbu ne ta larabci ne ilimin waraka daga cututtuka wanda ake yinsa ta hanyar sanin magunguna da kuma ta hanyar waɗansu al'adu da aka jarraba aka gano cewa in an ji su ana iya samun waraka duk da cewa ba iya waraka ba ce akwai alhinya garkuwa da kuma kariya ana cewa preventive medical care alhinya ta marasa lafiya da ta masu lafiya himyatin amma ya jirgin maras himyatin amma ya jirgin da kuma hibnin siha ɗin shine kiyaye lafiya da tsare ta. da kuma alistifrat cire cuta wani lokacin ana amfani da yanayi shi kansa yanayin da kuma yanayin da tsirrai da ake magani da shi da abinci yake abin nan da kuma lissafe-lissafe wannan sai sa asabin likitoci na da su ne afibba shi ne ba wasu yake zuwa hatsaribai al'afibba ke su suna amfani da abin da ya shafi littafi na ramli da kuma sanin taurari to suna bugawa suna lissafawa wajen samar da magunguna da gane kuma makamar cuta da sauransu to a wannan abin sai suka gamu da dabaru na cutarwa ko kuma da awar sanin wani abu to sai su idan aka ce tsubbu gaba ɗaya kai ka ce ba ma magana ake yi ta magani da lafiya ba wanda suke ta'amuli da littattafai na tsubbi irin wancan irin su shamsul ma'arif wanda za ga akwai sakandamai a ciki da hatimai da waɗansu abubuwa na daban wanda suna farawa ne daga hitaji wanda asalin hitaji halal ne to daga baya kuma sai su koma eh, waɗansu abubuwa da waɗanda suka yi kama da ibada da kuma yarda da gaibi da kuma aljanu da shaidanu da sauransu akwai bokanci shi kuma bokanci wani aiki ne da wani mutum yake ana ce masa boka mutane sukan je a yi musu wannan aikin shi kuma bokanci shine ana yin duba don a gano wani abu wanda yake koyayye ne watakila kudura, ɗan adam kai tsaye a yadda Allah ya ɗan adam ba zai iya gani ka ko don saboda abin akwai shamaki tsakaninsa da abin misali yana wani gari shi kuma abin yana wani gari daban ko kuma saboda abin gaibi ne Allah madaukakin sarki ya suturce shi kamar sanin me nasara me faduwa yaushe za a yi haihuwa yaushe za a yi kaza da sauransu da kuma wasu abubuwa da suke faruwa ba haushe yake jin su ko kuma mutum mutum yake jin tsoron su tunda ba ba haushe ne kadai ta su ba akwai su a cikin al'ummatai daban-daban musamman ma bokanci ai an samo shi ne tun daga tun kafin medieval age medieval era tun kafin al'urunul musta ake yin tsafi kuma yahudawa suna cikin wanda suka yi fice kan harkar tsafi da harkar bokanci ko alkur'ani ya bada labari cewa sun yada alkur'ani da aka saukar littafin da aka saukarwa da manzansu wani bazuhu wara a zuhuri suka wurgar da shi a bayansu ka annahum la ya'lamun kaman ba su karanta a taurar sun sani ba a madadin haka wata ba umar ta tulu shayafi sai suka bi abin da alshaitanu suke karantawa ala suleiman Sulaiman game da mulkin annabi Sulaiman wa ma kafar Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru to anan Allah ya bani labarin cewa su kaga ai da maganar Yahudawa ake aw kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun min salat zuwa dai karshe wannan shine bokanci a yana gudana ne ta hanyar aje wajen shi bokan yayi duba ya duba matsala ya tattauna da aljanu Yayi yi musu wa'insu abubuwa da suke bukata a samar da wa'insu layu, ko guraye ko kuma magani waɗanda duka aikin boka yana da alaka da aljanu to akwai duba shi kuma duba hanya ce ta neman gano wani abu a ɓoye wa'inda mutane da yawa suna yi masu harkar taurari suna yi bokaye suna yi kuma ana yin asiri da duba ana ƙoƙarin a gano wani abu wanda yake a ɓoye yake asali da duba ba kai kuma siddabaru ita kuma dabara ce ko kuma wasa ko kuma wani ruɗi da za a yi a firgita mutane ko kuma a rufe musu ido domin aiwatar da wani abu amma ba lalle ne siddabaru ya zama sihiri wani lokacin ba magana sihiri kai wani abu ake kama abin da da hanyoyin da a nan ake bi wajen gano farawa an yi tata. ina jin a duk wanda ya shekara arba'in zuwa sama ba zai rasa sanin lokacin da ake yin karakara ba kaga yan karakara ba aljanu ake kira ba ba wani abu ake ba wani lokacin kawai yasin ake zuwa a karanta sai a yi wani abu kuma sai kaga abun ya yi an gano cewa ai abu kaza nan kaza ne wannan shine siddabar da kuma irin abin da ake yi wani lokacin domin tsira daga wani shari kamar makiyaya da mafarauta suna yin wani abu da ake kiransa tsaraka abin da ke cewa tsaraka da hausa shi ne hausa ce amma ba gama garin hausa ba sai wani siyasar farauta su ke shi ne amfani da wani salo domin a nufi wata dabba da ainiha a kankin kanta misali za a ce to mafaraucin kura akwai tsaraka ta kura akwai tsaraka ta damu akwai tsaraka ta kaza to in aka ce maka ya tsaraka ta ce ka ga wani sai an yi sihiri ake samun tsaraka wani sai an yi wankin ido ake samun tsaraka wani wata dabara ce kawai misali yanzu ana cewa namun daji ko dabbobi ma umuman suna da hatsari banki irin nasu yanzu kamar makwarwa ɗin nan da take gani sai ka fita harbin makwarwa kuma dai mafarauta suna faɗa kuma su gaske ne a wajen kuma hakan ne suna gani kawai yanzu makwarwa ita hango ka ta san ba za ka tsira daga gudun ka ba to kawai sai da ta jingina jelata da jikin abin da yake kusa da ita ko da kasa ne kawai sai dai kaga tushiyar dawa kaga kaman daga nesa ka hango makwarwa amma ka zo kawai tushiyar dawa kuma ko fakara ka zo ka nemi su ka rasa akwai waɗanda suka shahara da wannan kamar beguwa yanzu suna cewa ik taho farautar beguwa in ba ka da tsara ka in ba ka wata ta halakar da haka tuntu shi ake cewa tuntu mai kai karen yaro makasa haka bugun dawa sai ka kashe bugun dawa ka neme shi ka rasa a wajen kuma yana gudu wasu Allah ne ke gudanar da kudurarsa da iradiyattakarsa a kan ita dabbar ba ta ba ta da hankali ba ta da komai amma Allah ya ba ta wani tsari na ta musamman ko sai ɗan adam ya yi wani tiddabar domin ya gwalance ta saboda Allah ya ba shi iko a ban yanzu kamar a cikin dabbobin namun dabbobin ruwa akwai kifin da ba shi da kaya ta a jikinsa amma kuma da ka taɓa shi zai ja ka shine electric fish ake jafo jirya munjiriya ake ce masa kaga ba tsafi bane ba komai ba sai akwai masunta suna da hikimomi da siddabar da suke yi wajen iya fuskantar munjiriya ta kama ta kai ba za ka iya ba wasu za su iya to wani abin sunan da siddabar wani sai an yi sihiri wani sai an yi asiri wani ko ba sai an yi asiri ba yanzu akwai akwai jazbi wata da halitta ce mai dangin su guza da su damu da sauransu za ka iya ka biyo ta in ta gauri ya kure mata kawai za ta jiki ƙasa da jelarta sai ƙasar ta tsage kawai sai ta shiga ƙasa ta kuma wannan ba asiri ne ba ba tsaki ba ne ba komai ba haka Allah ya tsara mata tasa rayuwa kamar kai da kake iya magana ita ba za ta iya magana ba ita Allah ya ba ta nata tsarin da tsara to su kuma sai su yi wani dabaru dan ke iya kantar da su ko ila abincinsu a nan yi. abin da sa da koro mana sunayen wa'ina abubuwa yanzu na kawo guda takwas amma na san suna da yawan da sun haura haka dan mu ji me hukuncin shari'a kan mun faɗi bori da tsafi da dabo da bokarci da duba da siddabaru da asiri da yawancin yawancinsu suna da alaƙa da juna kuma yanzu da za mu samu lokaci a mu kira malamin mu farfesa banza da za ku ci bayani da asalin yadda bahaushe yake ɗaukar waɗannan abubuwan akwai mai kama da ban sa ta ba to muna so mu ji hukumu shari'a hukumu shar ne hukuncin shari'a akan waɗannan abubuwan tunda mun yi magana akan sihiri da tsafi na mutanen annabi to shi ma da ba lakta ce ta doguwar lakta ba kawai ishara zan yi domin mu gane kuma Allah ya rinfa ilmi hakkin sa zai mu ci bori da yi magana bori haramun kuma wannan shi ne ra'ayin ijima'i ne na malamai gaba ɗaya bori haramun abbar fesa ina ganin wannan shi ne ra'ayinsa kuma kusan cikin waɗanda suke yin borin ko suka san suka yadda da shi kamar baba impossible a wata ganawa da aka yi da shi a jami'ar bayero lokacin da aka yi magana a kano rukiya ga zori abinda ya maganarsa ta nuna kenan cewa lokacin shi yana kokarin ya inkarar rukiya a irin tsarin da ake yin ta ya ce gori haram to ka gaya min ta wata hanya in gori ya zama haram rukiya za ta zama haram a yadda yake magana ce faɗa da ana yin gori saboda a lokacin babu wahayi ta wannan hanyar suke dan samu su samu tafiya wajen sanin wa'insu abubuwa wajen sanin magunguna da sauransu to tun da Allah ya fara saukar da wa'ayi shi kansa sawadu bin qarib ya zo ya musulunta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda na ga na ga ya muku labarin sa a so da ka bori haram tashi ko qaulan wahidan haramun saboda Allah madaukakin sarki ce yake cewa ta'allamuna ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa ta'allamuna minhum ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum ɗaci sai dai ya cutar ba zai amfana da kai ba ko da da sunan nushira akwai abin da ake kira nushira shine idan aka yi tsaki aka haɗa da aljanu to sai a kirawo aljanun abu wata hanyar tsafin don warware wancan tsafin haramun eh shi a maka asiri ka ce warkai ma ka je wajen boka ya maka asiri don a warware wannan zirin haramun ne kaulan maida ita kuma shi kuma dabo tunda mun faɗi cewa shi dabo wata dabaru ne na sirri ko kuma wani aiki na ɓoye domin cimma wata manufa ta hanyar sihiri ko tsafi to in dai ya kunshi sihirin da tsafin ko tsawon wahidan haram ta hanyar dabo ake rufa ido kamar yanzu shi annabi Musa alaihi salam ai rufa ido suka yi masa dan haka idan mai rufa ido ya zo yayi abu nasa na rufa ido akwai wa'yansu wanda suke da ake sun suke da wankin ido kai kake ganin abin da kake gani su kuma yadda wancan yake gani haka suke gani akwai kuma 'yan baiwa da Allah ya ce wanda za a iya musu fa'idan amma ba su gani shi yasa can Allah ya ce yukhayyal ilayhi kawai sai ya dinga gani kamar alama da haka wani lokacin aka jefi mutum ko aka masa asiri sai ya zo zai mu'amala da matarsa sai ga ba ita ya gani ba alhali kuma ita ce lokacin da Labid ibn al-A'sar al-Yahudi yawa manzala sama asiri to manzala sallallahu alaihi wa alihi sallama karkakaccen bawa an gatan Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake da kariya ta mala'iku gaba da baya ba a taɓa yin ɗan gatan da Allah yake kulawa da shi irin manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma manzala sama sai ya zama da shi ne ake gane alamun nagarta to Allah cikin hikimarsa saboda ya san ajizantaka ta mu ɗan adam za a iya jifan mu kuma jifa ya yi tasiri a mu. ya ya kamata mu yi in wannan jarabawa ta sauka a mu. sai Allah ya bari a gwada mana yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi raki ba bai kuma tsorata ba bai nuna gazawarsa ba sai abin da Allah yake so a yi don a nuna maka cewa shi maza Allah yana da kariya amma an bar shi ne ya kwatanta wa duniya yadda za ta yi sai amfani da falaki da nasi Allah kuma ya warkar da shi sai aka tsara nuna mana cewa to falaki da nasi tana maganin kowane irin su kuma haka ne falaki da nasi tana maganin duk wani asiri da ka Allah ya samu dace bokanci ko shi ko haramun azala sama yake ta duk wanda ya je wajen boka ko wani dan duba ya gaskata abin da ya faɗa to hakika ya kurciyo abin da aka saukaro annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai bokanci a iya kiransa da wani sunan daban saboda a yaudar mutane domin yanzu ka haddasa ba kuma bokaye na wannan zamanin ba sa yadda a ce musu bokaye za a ga mutum 'yan siyasa suna tafiya wurinsa yana yi musu irin abin da boka yake yi amma shi kuma ana kiransa malam kuma karya ne ba malam bane ne mai sanin ilimin addini a yana yin irin abin da su masu asirin suke yi zai ce to a je a samo kan kaza a binne kaza a yi kaza sai an bi dare an yi kaza sai an je makabarta kaza kuma har yanzu a kira shi da suna malam sannan kuma yanzu an yi digitalizing din bokanci domin ana yin bokanci ta hanyar wani abu mai kama da kiyafa kiyafa wata baiwa ce Allah yake ba wasu mutane kuma ya zama ilimi suke iya karanta ɗabi'un mutane da hal da halayyarsu ta hanyar takun samu wanda mazara sama ya tabbatar da ita lokacin da aka gano cewa da samun gudu zai hakikanin ɗan zaini mutane da duk suna shakka saboda kamanni sun bambanta amma an ya da zango sai wasu kafa suka kalla suka ce wannan wannan tawun kafafuwan da wannan tsawon kafafuwan jini ɗaya ne aka zo aka ce na zara kaji wasu abin da suka ce wasu Allah ya yi farin ciki ya munna da Allah ya sa aka gano wannan to daga nan kuma wasu sai suka ƙara wa wannan ilimin da baiwar sai suka ƙara masa wani abu sai suka shigo da wasu abubuwa da kamar masu duba yatsun mutum ko kuma tafin mutum sai su karanta wasu abubuwa ta hanyar tafin ko kuma sai su gaya masa wani abu na gaibi قل لا يعلم من في السماوات والأرض قل لا يعلم من في الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ba wani a sama ko ƙasa da ya taba da awar ya san Allah ne kai ya san gaibi al-ghaibul mutlaq ba wanda ya san shi sai Allah Kuma wa ma yashkuruna ayyana yub'athun ba wanda ya san shi za a tashe shi ranar alkiyama ba wanda ya sani to amma sai a kalle ka a ce to in ya tsinka suka yi kaza in zane kaza yi kaza zane kaza akwai na hakikan ilimin kiyafa wannan daban amma ilimin kiyafa ba a taɓa amfani da shi wajen gano gaibin alghaibin mutlaq ko kuma a yi amfani da shi ƙarshen inda za ka gane sharrin shi ne idan suka gaya maka haka kuma sai su tallata maka hanyar da za su iya baka kariya daga abin da zai faru da kai saboda haka sana'a ce zunzurutu ko kuma ibada ce ta aljanna ilimin taurari kamar yadda muka fara kaddamarwa a karatun jiya na eh, na suratu alhijir da munasaba ta zo mana akwai wanda yake ingantacce a ciki wanda ta hanyar sa ake iya gano wasu abubuwa da dan adam yake da alaka da su ake yin lissafi ake yin komai ake gane magunguna da sauransu to wasu kuma sai su ɗinsa sai su komar da shi ya koma bokanci sai ya zo maka da sunan ramli da ilimin taurari amma kuma boka ne cikakken boka mun yi maganar duba shi ba su dabaru idan ya zanto babu tsaki a cikinka dabaru ne kawai na hikimomin rayuwa ko kuma wani lissafi ne tunda falsafa riyafiya tana ci kuma akwai waɗanda an Allah ya ba su baiwar suka yi maka wallahi sai ka tura ka ka ji tsaji sai a zo akwai akwai wata loga da take bi ta a maka tambayoyi guda goma a cikin tambayoyi guda goma nan za a iya gane me a cikin ran amma ba tsaki ba ne tambayoyi guda goma ne suke lazumta maka sai ka yi ƙarin haske a kan abin kuma da wahala a kuskure amma akwai yiwuwar kuskure tun da ɗan adam na taɓa na ce ban yarda da wannan abin ba 2006 shekara 20 kenan a bakin harabi sai wani ya ce min to kawai yanzu ta wani abu a ranka ko ma ne kawai sai na halarto da wani abu a ranka abin da ba zai taɓa alaƙa da munasaba ba bai sani ba ba zai iya faɗa ba to amma kuma shi ya san ni ya san garin da sai mun tambaya daya tambaya biyu ana kawo tambaya ta uku sai ce mutum ne ka tuno shi a ranka na ce ƙwarar mutum amma a raina in ga ta ina zai faɗi mutum ba dangi ba na ba ba munasaba ba komai tambaya ta uku ta biyar ta shida sai ce abubakar ne na kalle shi na kalle shi na ce to amanna billahi wa saddaqna wa kafarna bima <laughs> da abin da kuntum bi mushriku yace wallahi ba shi ta bane sai zo da ya ce bari ka biyan da ake yi dabara in ka riƙe dabara za ka iya gane to ba ai dan sai daga to irin wannan dabara wasu suke amfani da ita suke iya tankar abubuwa da yawa to sai na gano da yawa daga cikin yan bori kuma bayan wancan harka aljanun kuma suna hada da irin wa'annan dabara wanda ita kuma dabara gaskiya محمد الأمين الشنكيبي أتكين العزو النمير في مجالس الشيخ شنكيبي في التفسير الجزء إنه na biyar afwan lokacin yana magana akan ayat suratul a'raf inna rabbakum allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahar yatlubu wajhakum wash-shamsa wal a wajen ta'rifin ash-shamsa wal ya dauko falsafa gaba ɗayan sa yace yace an kasa ta kaso shi da ya fayyace yace dukkan su falsafa zance ne na da ya saba wa shari'a kaza kaza sai dai falsafa ta lissafi a ciki ake fitar da handasa da kaza da kaza da kaza ba irin wannan falsafa to da irin wannan falsafa san ake iya hada su dabaru to duk dabarun da ya zan akwai kasar da mutane ko akwai da'awar gaibi ko da ba gaibin ba ne wato ko da ba a hada da asiri ba to inda ne zama akwai tabbilin a ciki haramun idan kuma babu tabbilin a ciki gaba daya kawai dai abu ne na a yi nishaɗi a sa mutane dariya to shi ma saddar lizzari a inda zai iya bayuwa zuwa ga a yi tunanin wani ya san wani abu wanda yake Allah ne kaɗai yake sani to shi ma haram idan kuma ya zama duna zalik akan wani nishaɗi wanda bai taka kara ya karya ba kuma akwai abin da ba za a iya tsatar da mutane ba to watakila zai iya zama babi na makarunsu amma ba zai taba zama abin da shari'a take son tunda da haka ne da ta ga ana wallahu musta'an wannan shine abin da zamu iya kawo a wannan lokaci saboda yayin lokaci na fara mana gaba musu ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأضل فرعون قومه وما هداه Allah ya ce wa laqad auhayna ila Musa an asri ibadi hakika mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa alaihi salam wahayin da muka yi shine muka ce an asri bi ibadi ka dauki bayina banu Isra'ila ka yi tafiya da su cikin dare domin al-Isra shine a yi tafiya da daddare haka wannan an asri bi ibadi an akan ce asira, akan ce kuma sara da haka wannan shi yasa Abu Amr al-Basri da Ibn Amir ash-Shami da Asim al-Kuti da Hamza da Al-Kisa'i da Yaqub da Khalaf al-Ashir haka suke karanta an asri bi ibadi amma Nafi'ul Madani da Ibn Kathir da Abu Ja'far su kuma suna karantawa a nisri bi ibadi idan ba a manta ba kamar a wancan lokacin da muka karanta a cikin da muke suratul hud da muka zo qalu salama mun faɗi cewa ga ga ga yadda abin lokacin da muka karanto cewa sai muka kawo baitin shatibi kuna qala silmun kasruhu wa sukunu kasruhu wa sukunuhu wa kasrin wa fawqa turi sha'a tanazzula وفسر أنسر الوصل أصل دنا وها هنا حق illa imra'ataka rafa wa abdila wannan wa fasri lafazin fasri fa asri bi ibadi an an asri bi ibadi wannan gabaki ɗayan su alwaslu aslun aslun shine nafi almadani dana sai kuma ibn kathir sai kuma rahuna haqqun anan kuma akwai haqqun shine ibn kathir da abu am albasari wannan su ne suke karantawa da anasiri an asiri ni ibadi ka ɗauki bayina ku yi tafiya cikin dare saboda da daddare yawanci da ana bacci kuma akwai sirra a cikin tafiyar dare man adlaja walat wanda duk ya tafiyar dare to zai samu ya shiga inda yake so ya shiga kuma akwai alkhairi a cikin tafiyar dare manzala kuma cikin hadisin bukhari daga ya ke ta, cewa wasta'inu bi shay'in min ad-dulja ba iya in za ku yi tafiya ku ɗauku budare saboda an ka budare za ka yanke tafiya da yawa in gari yawa ya ce kama gode wa Allah da Allah ya saka tafi da daddara in akwai aminci wani ya daga cikin cutar da mu da aka yi ake kokarin haramta mana tafiyar dare a da yawa daga cikin gurare na fata Allah ya kawo mana sauki amin an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri ka dauke su ku fita to idan kun fita za ku zo bakin teku to idan kun zo bakin tekun ka doka sandarka akan tekun an sai a sakal baha ka daki sandar bariƙan tilbahari ka yi musu hanya akan teku yabsan ko kuma yabasan wato hanyar za ta zan busasshiya la ta khafu darakan wala taksha ba za ka ji tsoro lokacin da hanyar za ta tsage ta zama hanya la ta kafu darakan ba za ka ji tsoron darakan wai fir'auna zai zo ya ka ba wala takhsha kuma babu tsoro a tare da kai ba za ka ji tsoron eh, wato dilmewa kuma a cikin ruwa ba ko kuma a kira'ar hamza shi kadai fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhaf darkan ko la takaf darakan kar ma ka ce wai za ka ji tsoron fir'auna zai zo ya sami ka ta takhsha kuma kakka ji tsoron wacewa idan ka shiga za ka iya nutsewa don haka ba magana ka nutse babu magana fir'auna ya tarar da su annabi musa nan take isarwa da bani isra'ila to an ce sai bani isra'ila suka yi mitin suka shirya to shikenan ni yadda za mu yi don kar fir'auna ya ga dan fir'auna da mutanen su gane fita zani ya ya kamata a yi a tunda akwai wasu busutuwa da su bani isra'ila suke yi to mi da awar cewa za mu yi wannan bikin ne a wajen gari so haka ku mata ku tafi ku aro kayayyakin kwalliya a wajen iyayen gidanku iyayen ɗakin ku dattawa ko sai ta, ta nemi wata bikin ya ta ara abu a wajen ta in an ga muna ara-aran kayayyaki to za a kwantar da hankali a zuwan cewa wani biki za ta ta idan an ji motsin fitan ma ya ce ha ma nan ne irin akwai jinsu suke yi shi kenan sai suka yi haka da suka yi suka taru sai suka fita da suka fita sai suka ci gaba da tafiya suna zuwa bakin ruwa Allah ya umarta annabi Musa ya ɗauki ya buga sandarsa a kan ruwan sai gaba ɗaya ruwan ya tsage in fala. sai zama duk wata hanya yadda ka san dutse aka saba ta babban dutse sai suka fara suka fara can sai fir'auna ya ji labarin cewa mutanen nan fa duk gaba ɗaya sun silale sun fita ga sun bar gari kuma ba a ji labarin sun kaddamar da cewa suna da wani biki ko wani abu da za su yi to sai fir'auna ya sha jinin jikinsa ko ya sa a kai masa duba ko kuma ya sha jinin jikinsa gaba ɗaya sai ya tara mutanen da su ce to wa'annan mutanen a su amfani su ba za su gudu ba tun daga shi annan Musa ya kunya tashi ya kaskanta a gaban mutanensa ba za ka sai aka tashi sai suka bi su وأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليل kaga yadda yake ai wannan shirzimatun ai wannan yan tawaga ne kalilun ba su da yawa wa innahum lana kuma gashi su sun fusatar da mu fa dama haushin su muke ji sai Allah ya ce wa inna la jami'un hadirun yace to fa akhrajnahum min jannatin wa ulun wa kunuzin wa maqamin كذلك وأورثنا بني إسرائيل sai suka fito suka bi Allah ya ce sai a fir'auna da mutane suka ce ai nan mutane ne kaskantattu dama sun fusatar da mutu Allah sai ya fito da su daga cikin nigimarsu da gonakinsu da marmaro na idanun ruwa da ni'imomi suna cikin jin daɗin su a cikin ni'imomi suka fito suka biyo annabi Musa da mutanensa to shine anan sai Allah ya ce fa atba'ahum fir'aunu bijil sai fir'auna ya fasa musu annabi Musa da rindinarsa fa gashiyahum min al-yammi ma gashiyahum sai wannan ruwan da ruwan tekun fa gashiyahum min al-yammi wannan ruwan na teku ma gashiyahum abinda Allah ya kaddara zai rike su gashiyahum sai ya rike kuma yadda ya rike su Allah ya ba labari a cikin suratu ash-shu'ara فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون نعم. قال كلا إن معي ربي سيهدين الله سبحانه وتعالى يكي سوى تسك بيسم فلما تراءت الجمعان lokacin da ɓangarori guda biyu ɓangaren annabi musa da ɓangaren fir'auna suka fara hango juna sai mutanen annabi musa mutanen bari isra'ila suka ce inna la mujrafu za fa mu fa suna ta gaya wa annabi musa annabi musa ce kalla ba haka bane inna ma'iya rabbi ubangiji na yana tare da ni kasancewa ta musamman da yadi zai gaya min yadda za a yi sa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa sai muka kusanto da fir'aunan da mutanensa azlafna zambal akharina suka zo wurin da nan ne Allah zai halakar da su wa an na Musa wa ila Musa أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل قد كالطود العظيم نعم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين وهكا الله سبحانه وتعالى كسوا وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين سوى تسمك حلقة ثم هكا الله يفعل في سورة الدخان سوى إنهم جند مغرقون وإنهم حلقة تسلا والله تيا حلقة تسو فبقى سفة المية أكتموتا أكتروا الله سبحانه وتعالى يبام الأباري yadda abin ya kasance lokacin da halakar ta zo ta cimma fir'auna a daidai lokacin sai kuma ya zo kamar da makaranta ba a cikin suratu bara wata a cikin suratu yunus mm. sai gashi yana cewa na yi imani cewa babu wani abun bauta sai wanda bani isra'ila suka yi imani kuma yana yanzu nima na zama mumini sai wani mm. ya ce a ah, yanzu kenan a al'ana mm. sai yanzu bayan kuma da ka kika yadda ka kafirce ka kasance cikin kafirai to yau eh, ka kasance cikin mabannata to yau za mu tseratar da kai daga jikinka ba zai rike ba ba za a neme shi a rasa ba a cikin ruwa amma za mu baka domin gangar jikin ka ta zama aya da izina ga wanda za su zo a gabanka da wanda za su zo a bayanka da kuma haka Allah ya Allah ya tseratar da gangar jikin fir'auna Yanzu zuwa wani lokaci da aka ganta daga baya kuma an daina ganin yanzu akwai wani wasu kasusuwa a misira da ake cewa fir'auna ne ta iya zama ɗaya daga cikin fara'ina ne amma dai shi wannan bincike ya tabbatar da gaskiya ba zai zama shi ne wancan fir'aunan da Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labari na annabi mutane suna zuwa suna ko ma dai waye shi dai dan adam dama karshen sa in dai bai bi Allah ba ne kaskanci da wulakanci kuma alƙawarin da Allah ya yi ko da yanzu ba a ga gawar Fir'auna ba to an ganta a wani lokaci wanda ya zama wani abu ne na musamman ba kamar yadda rago gawo ke yi ba nan take shi sa Allah ya ce wa adalla fir'aun qaumahu wa ma hada fir'auna ya asad da mutanansa kuma bai shiryu ba har ya koma zuwa ga Allah Allah ya faɗa a cikin suratul hud ah, zai gaba zai shige gaba mutanen sa su biyo shi ranar ya kudum qawmahu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wird al-mawrud wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawm al-qiyamah بئس الرفد المرفوض هكا الله سبحانه وتعالى يفتح سوى وأسلم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة الله سبحانه وتعالى يكين ga الدنيا da ذات su a إذا سأرانا القيامة Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa tar da inda Fir'auna zai jafi ya kai inda zai gargarar da su tir da rafun rafin azaba da Fir'auna zai ja mutanen sa ya gangarar da su Allah ya tsine musu ya ka fir'auna yana cikin tsinannun bayan Allah da aka ambace su a cikin alkur'ani kuma aka tsine musu da wanda ya tsine wa fir'auna to ya faɗa abin da dama akwai shi a cikin alkur'ani amma duk da haka shari'a ba ta bautar da mu da zama mai ta tsine wa wani da wani wanda yake tsinan ne dama tsinon ba za ta kara masa komai ba kuma fir'auna ya yi rashin ta yana cikin da shi da aka tsine wa a cikin alkur'ani a samu sunansa a tsine masa kuma tsine wa shi ɗan kaga ba ƙaramin rashin sa'a duk da shi ba wai kama sunansa aka aka tsine masa ba amma a cikin wannan siyakin ya nuna da fir'aunan ake karara ya zama la'ananne a tsinanne saɓanin raguwar waɗanda ake tsine wa yawanci da sifa ake tsine musu Allah ya samu dace a da muka Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ɗaukacin sarki ya gafarta mana akwai bana yanayin tsari na taimakon marayu wannan gidauniya ta marayu gaskiya yana bukatar sake zaburar da al'umma saboda irin tallafi da ake samu a wancan lokutan na baya yan shekarun baya ya haura yadda ake samu a yanzu akwai bukatar a sake zaburar da mutane da kuma a tsara musu kaini domin su tashi wanda nasu ne kuma zuwa gare shi gare su kuma musamman yadda muke cikin wannan mugun yanayin na tashin hankali ta kowane ɓangare hanyoyi ba lafiya ku dai duba hanyar nan yadda lokaci bayan lokaci suke jin abubuwan da suke bakanta mana rai musamman kuma mu da muke nan a nan yanzu nan tafsiri muka tafi duk wanda ya san mun taho garin nan inna lillahi lafiyar ta ta garin yadda kuma kuke jin labari ya kan jin labari to amma duka abin da ya shafi hanyar da sai ka bi ta sannan za ka zo, hanyar da maslaha ka ta rayuwa ta tattara a kanta hanyar da ƴan uwanka wasu suke rayuwa a nan rayuwa ta dindindin kana buƙatar taimakon Allah da agaji in muka kula al'amuran jagoranci a ƙasar nan kullum da tsawar barewa in mutane suka haɗu suka yi Allah wadai da wani shugaba suke ta fatan Allah ya kawo musu wani in wani mai wuce su ce Allah sarki wani da ya mutu a lokacin sama ba a yi kaza ba a yi kaza wanda ka ga matsalar ko da akwai shugabannin su akwai kuma fa wani yanayi da nake wanda Allah ne kaɗai zai iya fitar da duba yadda aka yi bana yadda albarkar albarkatun noma yadda aka sha kashi a yawa daga cikin bangarorin wannan ƙasar mutane suka yi asara ga dukiya da suke konewa kaji an yi gobara a gari kaza an yi gobara a gari kaza ga yanayin taɓarɓarewa da lalacewar tarbiyya al'amura duk sun canja sun koma ba yadda aka saba da su ba wadda duk wata hanya kuma ta neman magani ana jarrabawa amma kuma ba a ganin abin da ya kamata wanda abin da ya rage ɗaya kawai shine mu sake tattara mu koma zuwa ga Allah ta yin abin da Allah yake so kuma wallahi taimakawa marayu yana ɗaya daga abubuwan da Allah yake yaye wa mutane jarrabawa ku tashi tsaye ku yi wannan abin nan ya taimake ku jama'a to Allah muna so mutane su ƙara kakkaɗe aljihunsu masu tsohuwar ajiya su yi kuro su taso domin ganin cewa an yi abin da za a iya taimakawa nan marayu kuma don Allah ya taimaka mana. Taimakon da aka samu na marayu a wani bawan Allah ya ba ta hannun ɗan agaji ya ba da naira dubu uku malam Musa Alibawa ya ba da naira dubu goma wani bawan Allah ya ba da taimakon marayu naira miliyan ɗaya. insha Allah wannan Allah ya ba shi sama da abin da ya bayar a aljanna zagayen yan agaji jiya asabar a sabana ban da unguwar rogo an samu dubu goma da ɗari takwas da tamanin sai wata baiwar Allah daga Aliyu Jo'i ta ba da naira dubu biyu sai wasu bayan Allah sun ba da naira dubu biyu sai kuma maman Yahuza All Airport ta ba da naira dubu uku sannan kuma an samu ƙarin taimako daga wajen wani bawan Allah naira rafi ashirin wannan kuma sanarwa ce an ce kafafen da suke saka wannan tafsirin akwai manara tv karfe goma zuwa sha ɗaya na safe karfe goma zuwa karfe goma sha ɗaya na safe sannan akwai rima rediyo karfe goma zuwa sha ɗaya shi ma na safe sannan akwai tv ce ko alu ya bude shi kuma karfe biyu zuwa uku na dare sannan kuma akwai rtv karfe goma zuwa sha ɗaya na safe ah, sai kuma karatun ah, ah, shugaban majalisar malamai a sheikh malam umar mai damma shagari shugaban majalisar malamai shi kuma rima rediyo karfe goma da rabi zuwa karfe sha ɗaya na dare sai kuma tafsirin imam usman muhammad da bakin arto shi kuma rima rediyo karfe ɗaya zuwa karfe ɗaya da rabi na rana eh, sannan akwai wasu gidajen kafofin da suke saka karatuttukan nan mu muna watsawa a shafinmu wanda yake ɗauke da sunana sannan kuma ana sawa a business nigeria sannan kuma akwai sokoto state media haka ne ko? eh sautin huda yawwa shi ma ana sawa sannan ana sawa a gidajen rediyo kamar mahasa rediyo ta kano ana sawa a nta kano ana sawa a gidan rediyon gidan rediyo a chabiko da gombe sa'annan kuma da artd kano eh kanawa rediyo ko sannan kuma ana sawa a wutar hausa tv watakilan allah da idan sun tattara mana za mu karanta saboda masu ci gaba da bi suna fa'idantuwa insha Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam.